hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1435 wacce ta daidai da yau tara ko tara ga watan bakwai shekara ta 2014 Ah, ok yawa um, muna laraba yau ko to kamar yadda yan uwa suka sani jiya mun ƙare ƙarshen suratul qalam na jin haka ne ko mun tsaya kan ko na ce akwai aya wacce ibn kasir da ya zo kanta sai ya fada da bayani akan abin da ya shafi kambun baka za mu ɗan taɓa wannan maganar sannan sai mu ci gaba da inda za mu tashi abin da yake cewa fi hadhihi aya ayan nan wa in yakadu allazina kafaru la ka bi absarihim to dai zo kanta ne sai ya ce wa fi hadhihi al-aya dalilun ala anna al-ayna isabatuha wa ta'thiruha haqqun bi amri Allah azza wa jal kama warada bi dhalika al-ahadith al-marwiya min turukin muta'addida kathira yace a karkashin wannan aya akwai dalili wanda ke nuna cewa ainu kambon baka kenan wato yi tasiri ga wanda Allah ya so yi tasiri din gaskiya ne baya tasirin sai Allah ya so amma Allah ya so wannan cuta ta kambon baka tana tasiri da izinin Allah kamar yadda a hadisai wato hadisai aka rawaito ta hanyoyi daban-daban masu yawa daga farko ya fara da hadisin Anas amma muka tafi hadisin Buraida bin Husaybin shi a cikin sa ne yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min aynin aw humma wato babu ruƙuya ba a yin ruƙuya sai abin da ya shafi kambun baka ko kuma humma zazzabi kenan abin da ana yin ruƙuya ai an san ruƙuya shine a sami ruwa a sa kusa da baki a karanta abin da ya sauƙaƙa na ayon alƙur'ani a ba mara lafiya ya sha a shashafa masa a jikinsa ko kuma a taɓa daidai inda ke mai ciwo a karanta wani abu na ayoyi ko kuma wani abu na hadisai wanda suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine ko a dafa inda ke mai ciwo din ko kai ne ko wani wuri a karanta wani abu na alqur'ani da nufin wato Allah ya warkar da shi wannan shi ake ce ma ruqya to annabi yace ba a yin sai saboda kambon baka ko kuma abin da ya shafi zazzabi a wannan hadisin kenan wanda ainihin hadisin muslim ne banda shi akwai wani hadisin wato ainihin hadisin da ya zo shi ma hadisin muslim ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ainu haqqun walau kana shay'un sabiqul qadara sabaqat al'ain wa idza wa idza tusiltum faghsilu annabi yake cewa shi dai ainu gaskiya ne shine kambun baka gaskiya ne da akwai wani abu da zai rigayi kadara to da shine kambun baka sai dai duk abin da ka ga faru da, ma can kadara Allah ya riga kadara shi idan wato aka nemi ku wanka wanke wani abu na gabanku wanda yake da cutar kenan to idan aka nemi ku wanke wasu gabanku to ku wanke wannan hadisin yana nuna cewa kamar hadisin gaba wanda ya daɗa fito da maganar karara yadda abin ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shine hadisin ainihin wato amir hadisin abi umama shine wato as'adu bin sahalim ne hane. ga yadda ya zo cikin hadisin ya ce marra amir ibn rabi'ata bi sahalim ibn hanifin wata rana amir dan rabi'a ya wuce sahal bin hanif wa huwa yaghtasil yana wanka wanka irin na da kila a kogi ko a tafki ya wuce shi na wanka wato ga fata jikin shi da ya gani wa qala sai ce lam ara kal yawmi wala jildi wala jildi sahlin wala jildin makhba'atun yace da dai ban taba ganin tunda nake ban taba ganin irin yau wata fata da na gani wacce ta burge ni ba wato irin fatar shi sahal kenan kun gane da kyau amir ne wuce shi ya gan shi yana wanka ya tsaya sai ya gan shi ya ba shi sha'awa da ya ga fatar jikinsa saboda haka ma labisa allubita shi amir da ke wanka bai gushe ba ba a daɗe ba kwatsam sai ya faɗi wato falubita bihi wannan kallon da shi wato ainihin amir ya yi mai sai ya sabbaba wato ainihin sai ya faɗi shi sahil kenan kun gane da kyau ya gan shi na wanka ya ga fata shi fata ta burge shi yi magana a kan ganin to sababin haka shi kuma sai ya faɗi ma'ana kamar magashiyan Ba wuce bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam da shi faƙila lahu aka ce mai wato ainihin a adaraka sahalan sari'an ga dai shi sahal an same shi amma ya faɗi kamar su sumamme qala sai ce man tattahimuna bi wa kuke tuhuma game da shi ma'ana waye kuke jin ya ganshe wata magana akan shi qalu sai suka ce amir ibn rabi'a amir ne ɗan rabi'a shine yazo ya ganshi yana wanka yayi magana na yaba masa da ya ganshi din ala alama alama yaqtulu ahadukum akahu idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu sai annabi ya ce a kan me ɗayanku zai nemi ya kashe ɗan uwansa idan har ɗayanku ya ga wani abu jikin ɗan uwansa da ke ya ba shi sha'awa saboda haka fal yada alahu bil baraka ya masa addu'a ta albarka ya ce masha Allahu barakallahu fika tabarakallahu fika ya faɗi irin wannan in ɗayanku ya ga wani jikinsa kuma ya ba shi sa'awa thumma da'a bima'in sannan annabi ya ce a kawo ruwa fa amara bi amiran wato anin fa amiran an yatawadda sai annabi ya umarci amir ɗin nan ya je yi alwala fa ya yaghsil wajhahu wa yadayhi ila almirfaqain wa rukbatayhi wa dakhilata izarihi annabi ya umarce shi alwala sai ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa mirfaq nan kenan da kuma wato rukubataihi ya wanke kawafinsa kenan har zuwa gwiwa wa dakhilata izarihi sannan kuma rigarsa da ke jikinsa ya juya ta inda yake taba jikinsa kenan kamar rigarka a ce ka juya ta inda ka ke tabawa aka sa shi shi ma ya tube ta ya juya ya wanke ta a cikin wannan ruwa da annabi ya ce a kawo wannan ruwa inda ya wanke na gabansa an tara a cikin kwano zaka ce ko ƙwarya ya wanke fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwa hannu da ƙafafunsa zuwa gwiwa sannan da kuma ainihin wato rigar da take jikinsa ko mayafi da su izar ne izarinsa na sa ya cire ya wanke ya matse a cikin wannan ruwa ɗin wa marahu an yi sabba alai sannan na biya umarni a zuba ma shi wancan sahal a jikinsa wato a kwara a shasha a zuba masa a jikinsa kun gane da kyau Ali sufiyan rawin hadisi kenan sai yake cewa ƙala ma'amar an zuhuri wa amara wa amara an wato an fa'al al-ina'a min kalfihi a wata ruwa ya ce sai aka umarta a ɗau wannan ruwa a zuba masa bayansa da jikinsa duk gaba ɗaya a zuba masa shi wannan hadisin muka ɗauke shi da wancan hadisin da annabi ya ce ita kambun baka gaskiya ce saboda haka dama akwai wani abu da zai rika kadara to sai a ce ita ce to amma ba abin da ke riga kadara dai abin da kaga ya faru bisa kadara ne idan an nemi ɗayan ku ya wanka to yayin wankan kenan wato anan ana so a nuna mana abubuwa ne kamar guda hudu na farko dai mu yadda da wannan ciwo ga wanda Allah ya sa ma shi domin ciyo ne domin muna so a gane bambancin kambun baka da abin da ake cewa maita a ƙasar Hausa maita daban kambun baka daban kambun baka ciyo ne a idan mai shi in ya ga abu ya birge shi ya ba shi sha'awa ko a harshen shi a bakinsa in ya ga abin ya kalle ya ba shi sha'awa sai ya shafe shi da wani abu na cutarwa in Allah ya so ko kuma a bakinsa in ya ga abu ya magana akan abin na yabawa to nan ma in Allah ya so wannan maganar da ya ta ta sai ya shafi abin amma da izinin Allah in Allah ya so to saboda haka ita ba cuta ce da mai ita yake alfahari da ita ba har ya ce yana da ita har ya ce zai ma wanda ya ga dama akan a'a ciwo ne wanda yake wato ainihin mai shi kila bai ma san yana da shi ba to in ya sami idan hakan ta faru yaya ya kamata a yi sai a kira wanda aka san yana da wannan cutar sai a sa shi ya wanke waɗannan gabai nashi da rigarsa da take jikinsa sannan sai a ɗau ruwan sai a zuba mu wanda abin ya shafa da izinin Allah zai farfaɗo ya murmure ya tashi kun ga nuna mana ciwon an gaya mana maganin shi kafin wannan a gaba za mu ji magana wasu hadisan na abu na uku da ake bukata kafin abin ya same ka akwai abin da ake ce rigakafi rigakafi bahaushe yana cewa ya fi magani shi ne mai rigakafi shi ne in za ka kwanta ka bacci ka yi addu'a na kwanciyar bacci an gane da kyau da safe ka yi askar na safe ka yi na maraice addu'o'i shiga gida fita gida wato waɗannan su ne suke zama rigakafi da ga mai irin wannan cutar da duk wani mai ko nau'i na hasada ta tare da shi ko wani abu na cutarwa mutum ne ko aljani ne Allah zai tsare ka daga gare su kaga nan gaba za mu ji waɗannan wanda annabi ke ma wato ainihin jikokinsa kuma ya umarni a yi an gane da kyau to banda wannan sai ka gane cewa kan eh, maita da ake cewa wani maye ne ko kuma har shi ma yadda shi ma maye ne a ce ya ci dubu sai ceto to wannan ba shi da alaka da irin wannan ciwon wannan wani abu ne kila masu sihiri da suke yi da wani abu idan su nuna alfaharin su da abin ko kuma dan su cutar da wanda suke so su cutar amma kambun baka cuta ce wacce take in muka duba hadisi ma manzo sallallahu alaihi ya inganta cewa annabi in ya ga jikinsa ya bashi sha'awa sai ya yi addu'a ya ce ainihin la haula wala quwwata illa billah to kaga annabi kenan ko ya ce masha Allahu la haula wala quwwata illa billah annabi ya ga jikinsa in ya duba a madubi ya bashi sha'awa sai ya ce masha Allahu la haula wala quwwata illa billah idan annabi yayi kansa, kaga yana koyarwa kai ma kai makanka kenan in kai da kanka ka kalli kanka jikinka ya baka sha'awa kai ma ka faɗi wannan addu'a din an gane da kyau to waɗannan hadisai da muka karanto sun nuna mana ciwon gaskiya ne da kuma yadda hakan ta faru zamanin annabi da kuma yadda ya ce ai magani kamar hadisi na gaba hadisin wato sa'id khudri wanda ingantacce ne shi ma wato yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ay min min a'yunil jan wa a'yunil insan annabi ya kasance yana neman tsari da a'ayun wato ido aini kenan na aljanu da kuma na mutane walamma nazalat al-mu'awwadhatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik lokacin da aka saukan ma annabi da mu'awwazatani ul falaki da nas kenan shikenan sai ya rike su sune suke zama abin da yake addu'a da su dan neman tsari daga duk wani sharrin mutum da sharrin aljan an gane da kyau sune kuma suke cikin addu'o'in annabi na safe da na maraice kuma suna cikin addu'o'in shi na kwanciya bacci waga in kai su kenan ka huta da magana ka ce zaka je a daura maka laya ka sa a nan gindinka ko a kanka ko kuma ka sa ta a hannunka ko ka rika aje ta karkashin filo wanda wata rana za ta duk wannan annabi bai zo da su ba mu'awwaza ta ne din nan su qul huwallahu su falaki su nasi satul kursi su amana rasulu da sauran azkar da annabi yake karantawa su ne abin da ya kamata kai ma ka kiyaye an gane da kyau har wa yau akwai hadisin wato ainihin wato hadisin shi kuma wato abu hadisin abu nadira wanda ya ji daga abi sa'id yake so anna jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ishtaqaita ya muhammad qala na'am qala bismillah ko sai ya ce qala bismillah bismillah urqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin wa ainin yashfika bismillahi urqika wannan hadisin wato hadisin Imam Ahmad ne kuma ingantacci wata rana Jibrilu ne ya zo ya sami manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gan shi da yaka alamun kamar akwai damuwa tare da shi sai ya tambaye shi ya ce kana zazzabi wato akwai rashin lafiya ko damuwa da take tare da kai ya Muhammad sai annabi ya ce na'am sai ya ce eh kawai sai jibril sai ya fara masa ruqiya yace bismillahi urqika da suna Allah nake maka ruqiya min kulli shay'in yuqzika daga duk wani abu da yake cutar da kai min sharri kulli nafsin wa aynin yashfika haka nan ina neman Allah wato ya tsare ka daga sharrin duk wata rai da wata ainu irin wannan kambon bakan kenan ina fata Allah ya warkar da kai bismillahi urqika da sunan Allah nake maka ruqiya wannan kun kenan shi kan shi manzo sallallahu alaihi wasallam jibril ya masa ruqya da sunan Allah ya warkar da shi daga damuwa da take damun shi an gane wannan ruwaya ta gaba ita ma mai kama da wannan ce illa bambanci kawai na wani lafazi da wato ainihin shi wancan hadisin wato a muka ce hadisin wane ne hadisin abi sa'id ko abi sa'id wannan ruwaya ta gaba ita kuma ruwayar Jabir ce duk da ita ma din mai ruwaya ce an Abi Sa'id aw Jabir bin Abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ishtaka fa atahu Jibril fa qala bismillah urqika min kulli shay'in yu'dhika min kulli hasidin wa aynin Allahu yashfika mun gane bambanci wannan da waccan yace mashi bismillah urqika min kulli shay'in yu'dhika da sunan Allah nake maka rukuya kuma daga dukkan wani abu wanda yake neman ya cutar da kai kuma daga dukkan mai hasada da kuma mai ainu mai hasada shine da kuma mai ainu Allahu ya ka Allah ya warkar da kai wannan kaga dukkan ruwayo ne da Jibril ya ma wato ainihin annabi ruqya har wa yau akwai hadisin Abu Huraira inda annabi ya ce innal aina haqqun ita ainu kambun baka kenan gaskiya ce ruwayar bukhari da muslim to haka dai ruwayoyin akwai ruwayar aisha Allah ya kara mata yarda inda take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha an tastarqiya min al-aini rawahu al-bukhari tace manzo sallallahu ya umarce ta ta nemi yin ruqya wato daga ainu kambun baka ta nemi wato ayi mata ruqya saboda kambun baka wannan ruwayar Aisha ce Bukhari ya fitar da ita Muslim ma haka haka nan akwai ruwayar Abi Salama daga wato bin Abdurrahman shi ma an Aisha take cewa asta'i wato ista'izu billahi fa innal ayna haqqun <coughs> wato take cewa qala qala rasulullah qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'izu billahi fa innal ayna haqqun take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsari da Allah lallai ita wato kambun baka gaskiya ce kun gane da kyau ku kaga duk waɗannan hadisai abin da suke nuna mana yadda al'amarin ya ke da kuma yadda dai ruwan da suke gaba kusan maimaitawa ne wannan dai kusan shine abin da nake so da ma na ce shi ibnu kasir ya kawo ƙarƙashin waccan aya inda cewa wato su makiya manzo suna kallonsa kallon har yana kusa ya kayar da shi to kallo irin na hasada na ƙiyayya saboda abin da Allah ya masa na ni'ima sun jingina masa wato sun ya zo musu da gaskiya sun ƙi karɓa wahayin da ya zo musu da shi na gaskiya ba sa so wani lokacin mai hasada in ya rasa yadda zai sai gaya maka abu na cutarwa in kuma da zai iya maka sai maka to shi yasa aka ce sun kusa su ka da shi saboda kallon da suke masa kallo irin na hasada sun rasa yadda za su sai ma suke cewa shi mahaukaci ne to karkashin ta ne shi ibnu kasir ya kawo wannan matsalar ta magana kambun baka saboda haka wato wata cuta ce wacce maganinta kawai shine askar na safe da na maraice na kwanciya bacci fita gida zaka dawo gida da duk in ka kiyaye su shikenan sai Allah ya kare ka tunda mun ji manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yi ashe kaga idan yana yi kuma marni a yi ga manya manyan sahabban sa duka to ina gani ga kai sai dai ka allaka ta ga wani ka ce wani maye ne wani ko ba a san wannan ba an gane da kyau Allah ya tsare mu daga dukkan cutarwa mai cutarwa shi yasa karshen wato ainihin waccan sura ta falaki ake cewa min sharri hasidin idza hasada daga sharrin mai hasada idan yayi hasada Allah ya tsare ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة نعم wannan sura suratul haqqa sura ce a jerin surori daga sama ita ce sura ta Tara, ko sannan ayoyinta kamar yadda mala ya ce wa hiya ihda aw ithnatani wa khamsuna aya Ayanta ko dai hamsin ne da ɗaya ko kuma hamsin da biyu bisa saɓanin malamai da suka ƙididdige ayoyi na alƙur'ani kuma kowace sura abin da ta ƙunsa a mawdu'uhar ra'is abin da take karantarwa darasin da za ta karantar da mu isbatu da'awatil haqqa a sabita tabbatar da kira na gaskiya tabbataccen kira shine wahiyar da'awatu ila Allah shine kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin kira zuwa ga Allah shine tabbataccen kira zuwa ga abauta ma Allah shi kaɗai kenan a wato hiduhu fil uluhiyyati wa rububiyya har wa yau tana karantar da mu abin da ya shafi tauhidi na kaɗaita Allah wajen uluhiyya kaɗaita shi da bauta kenan da ayyukan da ya kamata bawa ya masa na bauta wa rububiyya kuma za ta karantar da mu abin da ya shafi tauhidi na rububiya shine kadaita Allah da ayyukansa wa nafyu ayyi ayyi nau'in min al min al musharakati lahu ta'ala fihima da kuma kore kowane irin nau'i na tarayya gare shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nau'o'in tauhidin nan rububiya da uluhiyya abin da sura za ta karantar da mu kenan bismillahir rahmanir rahim al wannan malamai suka ce da'awatul haq wato alhaqa kira na gaskiya matabba wato tabbataccen kira kenan shine da'awatul haqqi thabita wa hiya kalimatu la ilaha illa Allah allati da'a biha al-anbiya'u an-nasa ila Allah wato ita ce kira wacce ainihin annabawa suka kira mutanensu zuwa gare ta zuwa ga Allah suka kira mutane zuwa ga kalmar la ilaha illallah dukkan manzanni da suka yi kira kowane manzo da ya zo abin da ya ce ma al'ummar nan, la ilaha illallah wannan kalmar ita ce da'awatul haq an gane da kyau alhaqa malhaqa malamai suka ce wannan ƙarfafa waccan magana ce ta farko eh ta'zimun li ana karfafa maganar da aka faɗi ta farko alhaƙatu malhaƙa. kiran gaskiya kira na tabbas sannan kuma malhaƙa sannan kuma har wa yau dai kira na gaskiya wa ma adaraka malhaqa me ya sanar da kai ma a alamaka me ya sanar da kai abinda ake ce ma malhaƙa? wato wace ce kiran gaskiya kenan me ake nufi da kiran nan na gaskiya wannan fassarar da wasu malaman suka kenan suka fassara ta da kalmar la ilaha illallah wasu malaman kuma suka fassara ta da ma'ana wato kira ne da za a yi kira na gaskiya na tabbas kira na ranar tashin kiyama kiran da za a kira kowa da kowa da wanda ya gaskata ya imani da wanda ya kafirce ya fanɗare a ranar za a kira kira na gaskiya kiran da kowa zai ji kiran kuma ba zai ki ya ji wannan kiran ba kuma ba zai ki amsa shi ba wanda aka fassara biyu malamai suka yi wasu sun ce ma'anar shi shine kalmar la ilaha illallah ita ke nufi da kira na gaskiya da suka ce a kira na gaskiya shine kiran da za a yi gobe kiyama wato saboda ayin suka biyo baya kiran da kowa sai ya ji kiran shine tabbataccen kira kira matabbaci wanda kowa zai ji zai amsa kiran kuma za shi wurin kiran kuma in ya je zai ga abin da ya aikata bayan an kira shi a nan duniya wani ya ji kiran ya amsa wani kuma ya ƙi jin kira ɗin amma dai wancan shi ne kira tabbatacce na gobe kiyama mai Allah ya ce ana karanta ma da raka yau كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية نعم فهل ترى لهم من باقية نعم قال تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارئة وتصمدوا دعادوا da بالقارئه da tashin ƙiyama. wacce take kwankwasa zukata ita ce ranan nan ta tashin ƙiyama to sun karyata da ita fa amma samudu fa uhliku bi taghiya amma su samudawa an halaka su ne bi taghiya da wata tsawa wacce aka kwaran kwatsama masu wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya amma su adawa su an halaka su ne da wata iska sarsarin mai sauti mai ƙara mai ƙugi atiyatin mai ƙarfi su an halaka su da iska wadancan kuma da tsawa sakharaha alaihim sab'a layalin su wanda aka halaka su da iskan an hore ta a su sab'a layalin darere guda bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma kwanaki takwas husuman wato ainihin iskar tana ainihin gamawa da su tana share su fataral qauma fiha sar'a zaka ga mutane a cikinta inda zaka gani ana suranta maka kenan zaka gansu sar'a dukkan su a fade a kwance kamar yadda ake kada bishiya ka ganta kwance to haka zaka ga mutane a cikin wannan iska din ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce wasu kututturan dabino ne khawiya wanda suke ainihin ga sunan kwance an kwantar da su fa hal tara lahum min baqiya shin zaka ga daga cikin su wani saura da ya rage ko ko duk gaba ɗaya an share su wannan kamar yadda muka ji farkon suran nan tana magana akan tashin kiyama kira na gaskiya wanda suka ɗauka maganar tashin kiyama da kuma wanda suka ce a da'awa kira ne tun a duniya an kira mutane ga wata kalma to wanda ya amsa ta can gaba za mu ji sakamakonsu wanda suka ki amsa kiran kalmar shahadar nan suka ki amsa ta su kuma da sakamakon da za su ji to muka ɗauka wanda suka ƙaryata ɗin shine za a fara gaya mana cikin al'ummomi kamar tarihi za a ba wannan al'ummar ta manzo ga wasu sun ƙaryata waccan kalmar da aka zo musu da ita to da suka ƙaryata ya sakamakon su ya kasance tun a duniya kun gane da kyau shine sai Allah ya ce kazzaba samudu wa adun bil qari'a samudawa da su da adawa sun ƙaryata bil qari'a ai bid da'watil haqqa da wancan kira na gaskiyar tabbataccen kiran sun ƙaryata shi saboda haka sai suka ƙaryata ma tashin kiyama din li'annaha taqaru qulubal mushrikina domin ita tashin kiyama tana kwankwasar zukata wanda ya dauka tashin kiyama ake magana wanda kuma ya dauka a kiran kalmar shahada da ake yi su kafirai ba su san can an kira musu ita tana kwankwasa ma mushrikai zukata idza du'u ila kalimati la ilaha illallah duk sadda kafirai aka kira su zuwa ga kalmar nan ta la ilaha ko sannan wato wa tarki ma ma ha min diyanatihim al-batila da kuma kiransu su bar wadda duk abin da suke ba kalmar shahada ba na bauta ma ababen su na addinin su bataccen addini to duk sadda aka yi masa hakan sai hakan ya kwankwasa masa zukata shi yasa ainihin kazzaba samudu wa adun bil qari'a samudawa da su da adawa sun karyata da mai kwankwasa zukata ita ce kalmar shahada sun ki karbata ɗaya tafsirin kenan kun gane da kyau ko kuma ɗaya tafsirin sun ƙaryata da mai ƙwanƙwasa zukata ita ce tashin ƙiyama sun ƙaryata sun ce ba za ta kasance ba an gane da kyau to da suka ƙaryata abin da dai ba su so shi ne su je su gamu da azaba to tun a duniya su sai aka fara nuna masu sai Allah ya mana tafsili yace fa amma adun fa uhliku haka ne fa amma Samudu fa uhliku bi amma sun na farkon samudawa su kan sun ƙaryata wato an halaka su ne bi taqiyati bi sayhati al mujawazati lil hajj fi shidda an halaka su da wata iska an gane da kyau wato da wata tsawa afwan da wata tsawa wacce take ƙetare iyaka da tsanani wajen tsawata ta wato tsawa tsawa da ba a taɓa ji ba ba tsawa irin ta ruwa wannan ba tsawa ce aka kwaran kwatsama masu gaba ɗaya Allah ya halaka duk wanda ba su imani ba da shi a wannan lokaci to su da abin da aka halaka su kenan an gaya mana da irin nau'in abin da aka halaka su sai Allah ya ce wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsanin atiya su kuwa adawa Allah ya halaka su ne da wata iska sarsarin shadidatu sauti mai wani irin tsananin sauti kugi ƙugin kaɗai shi ma halaka ne azaba ce atiyatin ƙauyatun shadida kenan mai ƙarfi wacce take mai tsananin ƙarfi a la'adin, aka sauka da ita kan su adawa ma a wa quwwatihim tare da irin tsananin ƙarfinsu da irin jin suke jin jikinsu amma da iska aka halaka su Hudu ba samudawa in aka ce ba samudan mutum ana so a nuna babban mutum kenan to da yadda suke tsawa kawai aka yi aka kwaran kwatsame su wanda suke wanda dutse suke rarakewa su gida kawai su yi ɗaki ɓangare daban-daban cikin dutsen ba tare da yasin zauna suna jona bulo ba suna ɗauko dutsen suna a'a dutse kawai da haka suke halittar su ba irin halitta mu bace to amma dan Allah ya nuna mana cewa duk wanda ya saba ma Allah to ho bai fi karfin Allah ba da haka tashi halaka sai aka aiko musu da tsawa kawai shi ta gama da su ina magana ƙarfin kenan haka su kuma waɗannan adawa sai aka aiko musu kuma da iska iskan nan da kake gani tana kaɗawa ita aka aiko musu mai tsananin ƙarfi iska ɗin wato ta zo musu da ta mai tsanani da ƙarfin iska ya fi ƙarfinsu ba su iya taratta ba su ce bari su yi maganinta bari a datse ta bari a sa wasu na'urori su hana ta haka ta zo shine ita aka siffanta mana yadda iska ta zo Allah ya ce sakharaha wato arsalaha bil quwwati wal qahar Allah ya aiko musu ita da ƙarfi sannan da kuma rinjaye ƙarfi irin na ƙaharu yadda basu ita su basu isa su maganin ta ba kenan ba magana ka shiga ɗaki ka hau sama ka shiga lungu a a gaba ɗaya iska take wujijiga su ta gama da su Allah ya ce an sauka masu da ita ne alaihim a kansu saba alayalin layalin wa samaniyata ayyamin awan wato ainihin darere bakwai kwana kuma takwas kaga za a iya kirga kwana dare ya zama ya saba da kwana ko ko ba ku fahimta ba dareren dare bakwai kwanaki kuma kwana nawa kwana takwas to haka aka aiko musu su da ita yadda Allah ya gaya mana wani bayani nan da malam ya ƙara wanda ainihin shi ibn kasar da bai kawo shi ba malaman hadisi ba su kawo ba sai dai malaman tarihi ne suke kawo maganar ita kuma maganar tarihi idan hadisi bai tabbatar da ita ba ko wata aya to yana da wahala wato ainihin magana ta irin abubuwan da ya gabata na al'ummomin da suka gabata a tabbatar da ita sai dai ko ta shiga cikin isra'iliyar wasu abubuwa masu kama da wannan shi ma ya ce a awwaluha wato min subhi yomin arbi'a li samanin baqina min shawwal farkon iskar rajab ta fara daga asuba ne ta ranar laraba a rana ta wato takwas da suka rage na watan shawwal ƙarshen watan shawwal rana ta takwas shawwal ya kare iskar ta zo kun gane da ce kuma ranar laraba ta zo wa kanat fi ajzi shita'i ta kasance ƙarshen yanayi na sanyi lokacin da ake irin jaura ɗin nan sai mai tsanani lokacin iskar ta zo ga yanayin sanyi ne sannan kuma sai ta zama ta ƙaru ita kanta ma sanyin gare ta wato husuman mutatabi'atin kenan ta zo tana bibiyan juna kwana nan bakwai ko mu ce yini dare bakwai kwana takwas babu yankewa iska ake yi guguwa ce ga ta nan mai tsananin ƙarfi ga bala'in sanyi ga ƙogi ga ƙarfi aka kwana takwas sannan aka yi dare nawa aka yi dare dare bakwai yini kuma takwas kuma aka bane to kaga waɗannan ajere Allah ya ce husuman ajere ba yankewa ba ba da ba wata ban iska babu ba da gab iska ake yi ba dare ba rana saboda haka kaga kenan yadda za su zama abin babu kyau shine sai Allah ya ce fataral qauma fiha sar'a za ka ga mutane a cikinta wato na halikina gaba ɗaya ga sunan sara'a halakakku an halaka su an zubar da su gaba ɗaya birjit kenan ka annahum a ajazun nakhlin khawiya kamar irin tushen dabino ne a wajijjigo shi daga can ƙasan tushen shi da tsayin nasa sai an fito da shi sannan kuma a kwantar da shi shine ka annahum a ajaz a ajaz ma'ana usul kinan jijiyar dabino a tumbuko shi tun daga tushensa sannan a yadda shi shi ne shine nakhalin khawiya saqidatun fariga ga sunan an yadda su kamar ka zo ka tarar da gonar dabino sannan duk an tumbuko su kuma an kwantar da su haka yanayin mutane suke a cikin wannan iska aka gama da su <coughs> irin wannan iska ya ɗan uwa a yanzu ma za ta gagara ne ai an yi tsunami ko ba irin ta bace ta taso sai dai ita cikin teku ta taso hmm, a cikin teku iska ta taso ruwa ya rika tozo yana wuce inda yake inda aka san shi ya je ya wuce gini hawa barkatai ya je sai ya tarar da ya kure sannan ya wuji jiga a share ginin gaba ɗaya ba haka aka yi ta matura nan ba da suke gidaje gefen teku saboda nuna iskanci inda ba za a yi sabon Allah ba sai an je inda ruwa yake nan za a je a gida a fito ana tsirara gefen ruwan a fito a shiga hotel a iskanci da sauransu Allah ya kawo iska duk ya share wannan area tasu to wannan kaga irin irin wannan iska ita ce aka saukan masu waɗancan an gane da kyau Allah subhanahu wataala ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin zaka ga wasu saura tattare da su wato ana nuna mana a awal jawabu la ma'ana ba wata saura kwanaki da muka karanta adawa da samudawa har nake cewa wato an halaka su wato mutanensu sai dai su da mutanensu wani ɗan uwa ya tambaya a wannan lokacin ko yake cewa to ai gashi na ce ainihin ko an halaka su wato iskar kai ko in ce halakawa da ta zo gaba ɗaya ta tafi da su a nan ma gashi an maimaita mana ko cewa fa hal tara lahum min baqiya zaka ga wani saura amsar babu da an share su to wannan yana nuna kowa da kowa shi annabi hudu ko annabi salih shi kadai ne wanda ba haka ake nufi ba su da suka saba ma Allah din su ne saboda ayi da suka zo suna nunawa tun daga kan annabi ludu kaga Allah ya ce fa anjaynahu wa ahla illa imra'atuhu qaddarnaha min ghabirin haka Allah ya ce mana annabi lutu da aka zo garin da za a ciccifa gaba ɗaya shi ba yana cikin garin ba amma sai Allah ya fitar da shi da shi da jama'ar ahalinsa wanda suka yi imani da shi sai matarsa ita kam da tana cikin masu hada ayi luwadi ai da ita aka hada gaba ɗaya Allah ya ce qaddarna ha min al-ghabirin mun kaddara mata ta zama daga cikin halakakku kaga kenan an tseratar da shi annabi lutu da mutanensa? haka nan annabi nuhu shi ma da ruwa ya zo ruwan da zai haɗe sama da ƙasa gaba ɗaya ba wurin tsira sai wanda ya shiga cikin jirgin da ya ƙera. shi ma ka Allah ya ce fa anjaynahu wa waje safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin muka tseratar da shi da shi da ashabus safina ma'abuta jirgi da ya ɗauka ya saka wanda suka yi iman tare da shi wanda lokacin da yake kiran ɗan shi ma ya zo ya shiga ɗan da yake yana cikin halakakku wanda bai imani ba ai bai iya shiga ba kaga shi ma an tseratar da shi Allah ya ce da wanda suke suka shiga cikin jirgin kuma aka sanya aka ya zama aya ga sauran halittu na duniya Haka nan, al'amarin hudu shi ma annabi hudu kaga Allah ya ce fa anjaynahu wallazina ma'ahu rahmatan minna an gane da kyau saboda haka wato ainihin kaga shi ma Allah ya ce mun tseratar da shi da wanda suka yi imani tare da shi rahmatan minna dan ya zama rahama gare mu ashe kaga kenan ana tseratarwa annabi hudu ne na nemi aya ban samu amma akwai aya da take annabi sale kai da mutanen shi suwa kenan samudawa ko su sai dai aya ta gaba daya lafazi na gaba daya da ke nuna su annabawa wato al'amarin su duk inda aka fanɗare masu tu da wanda suka yi imani Allah na tsamar da su saura kuma halaka su inda Allah ke cewa wato ainihin wato summa ah, summa a sadaqanahum ko summa summa humul wa'ada, fa anjaynahum wa man nasha'u wa halakana musrifin Allah ya ce wato sa'an nan muka gaskata masu alƙawari alƙawari ne me alƙawarin tseratar da su a wannan wurin lafazin jam'i ne sun humul wa'ada su suwa kiran manzanni duk gaba ɗayan manzannin da Allah ya aiko ya cika masu alƙawarin da ya masu na me na zai tseratar da su da su da wanda suka yi imani da su Allah ya ce fa wa man nasha muka tsere da su da wanda muka so sannan wa ahlakana almusrifina muka halaka wanda suka yi israfi su ne wanda suka yi barna suka saba masu suka imani da su ko kaga kenan idan ka ji irin wannan ayar da muka karanta yanzu anan muka tsaya akan ta cewa fa ko to kaga ana nufin su halakakkun wanda suka saba amma ba ana nufin duk gaba ɗaya mutanen nasu aka bi aka share ba wanda suka yi imani su waɗannan Allah ya tsamar da su ne Allah ya ce وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالقاطئة نعم فعصوا رسول ربهم ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية نعم وجاء فرعون wa man qablahu hakanan shi ma fir'auna ya zo da wanda suke gabaninsa wanda suka yi ba daidai ba kenan wal mu'tafikatu bil khati'a hakanan mutanen annabi lutu sune wal mu'tafikatu mutanen annabi lutu suma da mutanen fir'auna dukkan sun zo bil khati'a da laifi laifin da yasa aka halaka su shine fa asaw rasul rabbihim suka saba ma manzon ubangijinsu manzan da aka turo ma kowane shi annabi lobi ai an aiko shi zuwa mutanensa ko shi kuma fir'auna musa aka aiko masa alaihi salam to dukkansu kowane ya saba ma manzan ubangijinsa fa akhadhahum akhdhatan rabiya sai muka kama su in ji ubangiji kamu mai ƙari, wato azaba mai daɗuwa yayin da ake masu azaba inna lamma ɗagal ma'u lallai mu lokacin da muka ɗaga ruwa hamalnakum fil jariya mun ɗauke ku mana nufin annabi nuhu kenan da ko da mu muna cikin tsatsansa a lokacin mun ɗauke ku fil jariya a cikin jirgi ta ruwa linaja'alaha lakum tazkiratan mun yi muku haka ne domin mu sanya ta ita jirgin kanta ko kuma ɗaukan ku da muka yi a cikin ruwa ɗin mun sanya shi dan ya zama tazkiratan tunatarwa wata iya udhunun wa'iya kunne mai kiyayewa kuma ta kiyaye dan mu sanya shi ya zama wa'azi gare ku da gargadi kuma mu sanya kunne mai kiyayewa ta kiyaye ga yadda aka yi ma mutanen annabi nuhu to kuna ciki lokacin da aka ɗauke shi cikin ruwa cikin teku wato cikin jirgi aka tsamatar da shi an yi haka ne don haka ne zama darasi ga 'yan baya an gane da kyau har yau ana gaya mana cewa shi malam yana ta kokarin ya nuna kira ne na da'awa ta la ilaha illallah wanda suka bi ta can gaba za mu ji sakamakonsu, wanda kuma suka ki ake lissafo mana ire irin su tun a duniya ga fakaran abin da suka ci karo da shi ga irin abin da su gamu da shi shine daga ciki yanzu bayan mun ji adawa da samudawa da yadda aka yi masu sai kuma aka ce waje a fir'aun wa man shi ma fir'auna ai yazo da irin nashi tawayan ko da kyan yalda da kalmar shahada wa man qablahu da wanda suke gabaninsa wato man hu min al-umamil kafira na wasu al'ummomi na kafirai da suka gabaci fir'auna wa qur'a bi kasr al-qafi ko wa man qiblahu ba ba qablahu ba an karanta wannan wurin da wata ƙira'ar ya zo wa man ƙibalahu wa ja'a fir'aunu wa man ƙibalahu to in ka karanta shi da wannan kasara ɗin ma'anar shi kenan atba'uhu wa ja'a fir'aunu wa atba'uhu fir'auna ya zo da mabiyansa su ne kenan ko wanda suka raka mai waziransa suka taya shi girman kai da ja'irci a zamaninsa wannan fasarar kenan wa man ƙibalahu fir'auna ya zo da wanda suke tare da shi in ka ce wa a fir'aunu wa man qablahu fir'auna ya zo da wanda suke gabaninsa na kafirai al'umomi daban-daban kowane kira'a ce kuma an karanta kuma kira'a ingantacciya an gane da kyau domin ana ta ba mu labari ne wanda dai suka kirke kalmar shahada tun a duniya wasu abin da suka ji na rashin jin daɗi wal mutafikatu ai ahlaka ko wato ahlaha kenan da mutanen nan na wannan gari ɗin, garin wato annabi Luɗu, su mutanen garin ake nufi wa hiya qura qaumi lu'in ita ce alƙaryar nan ta mutanen annabi lu'u ita ma haka an je mata da abin da aka je mata na azaba wato su abin da suka zo da shi da fir'auna da mutanen annabi Luɗu sun zo ne bil khadi'a sun zo da kuskure kuskure ko in ce sun zo da laifi da a larabci akwai bambanci tsakanin khata'u da wato khada'a da akhda'a an ce khada'a yayi ganganci kenan yayi da ganganye laifi amma an ce akhda'a shine yayi me yayi kuskure ba da sanin sa ba shine ma muke addu'a cikin cikin surah baqara ko wala tu'akhidna in nasina aw akhta'ana akhta'ana abinda muka kuskure ya Allah kaka kama mu da shi ba ganganci ba abinda ke da ganganci wannan sai ka tuba an gane da kyau to shine a nan wurin mutanen fir'auna da mabiyansa ko mutanen fir'auna wanda suka zo gabaninsa na kafirai da mutanen ludu sun zo da kun sun zo da ganganci shine ne khati'a sun zo da wani babban laifi wato ainihin wato ayyuka na kuskure na laifi suka zo da su fa asaw rasula rabbihim sun saba manzan ubangijinsu shine lutan wa ghairihi shine annabi lutan da waninsa fi ta takzibi da'watil haqqa wajen ƙaryata waccan da din ta gaskiya an gane da kyau a nan wurin wasu malaman suka ce da aka ce wato sun ƙaryata ko wato ainihin me suka ƙaryata fa asau ko in ce sun saba ko fa asau rasula rabbihim kalmar rasul kaga rasul ai kaman lafazi ne na mufradi ko sun saba manzan su. to kuma sai aka ce wato ainihin asau ga su da yawa amma sai aka ce sun saba manzo to ya ake nufi ai mutanen lutu daban da annabinsu ko shi ma fir'auna annabinsa shine musa sannan da wasu daban-daban ya ake nufi ibnu kasir ya ƙara bayani yake cewa ai abin da ake nufi wannan rasul anan jinsi ne ismu jinsin rasulun kun gane asau rasula rabbihim sun saba manzo suna ne na jinsi duk wani manzo ya shiga wanda Allah ya aiko idan al'umma sun saɓa masa to wannan kalmar ta shiga ciki wa sau rasula ma'ana sun saba manzannin ubangijinsu kenan shine ai kullu kullun kazzaba rasula wato rasulullahi ilaihim kama qala ta'ala kullun kazzaba rusula fa haqqa wa'i a can cikin suratul qaf mun karanta wannan ko kullun zaba rusula kowane daga cikin su ya karyata manzo fa haqqa wa e narkon mu ya tabbata a kansa wa man zaba bi rasulin faqad zaba bil jami duk wanda ya karyata manzo ɗaya to ya karyata sauran ma gaba daya ko ba shi yasa mu ake cewa mu muke cewa amana rasulu Allah ya ce ko mu'minai amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi وملائكته وكتبه rusulihi. لا نفرق بين أحد من rusuli. كاغا دكان سو غبا ɗaya kenan muka hada muka yi imani shi yasa kirista bai da zaka kace yana addini da Allah ya dade shi a yau Ina shirmen shi ne kawai dan ya yadda da Isa to zai yadda da manzo zai yadda da Musa haka nan ba Yahuda ya yadda da Musa alaihi salam zai yadda da Isa kuma zai yadda da manzo sallallahu alaihi amma yadda da imani da manzo da ƙaryata wani manzon ƙaryata saura ne gaba ɗaya shi yasa a nan ɗin aka zo da irin wannan lafazin kazzabar qaumu nuhin al Ta ga mutanen annabi sai aka annabi nuhu ko ba shi suka karyata ba a zamanin sa amma sai Allah ya jam ya ce kazzabar qaumu nuhin mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni dan sun karyata annabi nuhu karyata annabi nuhu karyata sauran manzanni ne kun gane da kyau haka nan a wata ayar wacin cikin suratul shu'ara a dai cikin suratul shu'ara Allah ya ce kazzabar adunil mursalin adawa sun karyata manzanni bayan adawa yanzu muka zuwa suka karyata ba suka karyata annabi hudu shi suka karyata ya kamata ku in an ce adawa su ne annabin suwa hudu an ce samudawa annabin su shine salih sun karyata shi kazzaba samudu lil mursalin su ma samudawa sun karyata manzanni aka ce bayan kuma samudawa annabi salih suka ƙaryata, kun gane Ƙaryata manzo ɗaya, ƙaryata dukkan manzanni ne shi yasa nan ma sai Allah ya ce fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdhatan rabiya wato sai suka ƙaryata manzon ubangijin su saboda haka manzannin ubangijin su ake nufi sai muka rike su akhzatan rabiya za'idatan fi shidda ala ghairiha wato kamu mai ƙari akan yadda aka santa in ka ɗauka wancan iska aka sako masu ko to ba iska ce irin wacce ka sani ba haka nan wacce tsawa ba tsawon da ka sani ana lokacin da ake ruwan sama ba mai karuwa ce akan yanayin yadda ka san wannan sunan abin iska kawai sunanta iska amma ba irin wacce ka sani ba ce tsawon ma sunanta tsawa ba irin wacce ka sani ba haka nan fir'auna da aka haɗe shi da ruwa aka matse shi ruwa ya haɗe shi shi ma ba irin ruwan da kake gani na kogin garin ku bane ruwa ne wanda yake noman ruwa ya dare annabi Musa ya wuce da jama'arsa sanan ruwan ya zo ya haɗe da shi ya halaka shi kowane an halaka shi da wata uku da wani abu mai karuwa an gane da kyau shi ma haka na mutanen annabi Nuhu ruwan da ya taho sama da ƙasa ya haɗe da su ai ruwa ne da ba a taɓa ganin irin shi ba ai ko Allah ya ce inna lamma dagal ma'u hutuna wato nan ana so a gaya mana ne wani idde abin da Allah ya yi na wanda suka gabata ko su ma mutanen annabi nuhu ai saba musu suka yi shine Allah ya ce lalle mu mun daga ruwa wato ala fauka kulli shay'in min aljibali wa ghayriha mun daga ruwa ya wuce komai da komai ya wuce duwatsu ya wuce bishiyoyi da duk komai ma da ka sani zaman tufan lokacin da aka yi tufana lokacin annabi nuhu kenan da ya kira ya kira yayi wa'azi ya wa'azi ya gaji ya roki Allah wannan mutane Allah ka share su kawai eh la tazar alal ardi min al kafirina yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah ya karba addu'a shi ya bubbugo da ruwa sama ta ƙasa shine to lokacin da muka daga ruwa ya haɗe sama da ƙasa ko ina ba inda ba ruwa sai cikin wannan kwale-kwale da annabi Nuhu ya kera shi da ya shiga da wanda suka yi imani suka shiga ciki kuma muka yi wannan inci Allah ko to a lokacin hamalnakum ko bi ai bi ma'ana aba'ukum ko aba'akum idza antum fi aslabihim ai abin da ake nufi hamalnakum mun ɗauke ku ku al'umma annabi ai da ku ake magana yanzu ko da ake nufi iyayenku can farko annabi Nuhu aka ɗauka. sai dai ku a daidai lokacin kuna cikin tsatsan annabi Nuhu Dukkanmu muna cikin tsatsan annabi Nuhu aka ɗauke mu fil jariyati a cikin wato asafina allati amalaha Nuhu wa naja huwa wa man kana ma'ahu fiha jirgin nan da annabi Nuhu ya kera a cikin ta ne wato ainihin Allah ya bar bayansa wanda za su wanzu a ban ƙasa sannan wanda su ne suka tsira annabi nuhu da wanda suke tare da shi a lokacin kun gane wa gara qalbaqun sauran gaba ɗaya kuma anan suka nutse suka halaka ana ganewa da kyau me yasa Allah ya wannan yayi haka ne naj'alaha tadhku wato naj'alaha lakum ai hadhihi al-fi'la wa hiya inja'il mu'minina wa ihlakil kafirin almukaththibina bid'awati haqqah mun yi wannan aiki ne da muka yi domin mun tserar da muminai sannan mu halaka kafirai makaryata wanda suka karyata da a wannan ta gaskiya ta alhaqa ko ita ce kalmar la ilaha illallah mutanen annabi nuhu da ya zo musu da ita to wanda suka gaskata muka tseratar da su a cikin ta jirgin sannan saura da suka ki kuma muka halaka saboda sun karyata kalmar la ilaha illallah ita ce da'awatul haqi an gane da kyau wasu malaman ba haka suka fassara wurin ba suka ce a'a na ja'ala halakum tadhkiratan haɗin can damir ne ya udu ila safina ita jirgi din dan mu sanya ta ta zama wata wato abin wa'azi a gare ku wacce za ta dore har ƙarshen duniya tana nan jirgi har yau har gobe kwale-kwale da su ake zagaya arzikin duniya nan ake kewaya da shi to ba shi bane shinkafa nan ta Thailand da ta cika Kano yanzu ai ba na jin daga ƙasa mota ake kawo ta ko daga jirgin sama daga teku ne ta kewayo ta zagayo ta zo tekun kusa da ku a baku ta wuce tekun can a sauke masa haka jirage suke ta a kwashi kayan ku kuma da suke bukata a kai masa haka wannan jirgi tun zamanin annabi nuhu Allah ya bashi wato ya bar surarsa da yanayinsa a cikin teku don ya zama aya an gane da kyau yana tafiya ibnu kasir shi haka ya kawo wannan ya daɗa kawa da wasu ayyuka suke karfafa wannan magana tashi yace wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun muka sanya maku wato ainihin min al-fulki abin da ke cikin kwale-kwale kenan ba su ne al-fulku ba jam'i ne na jiragen ruwa muka sanya maku su da su wal an'am da dabbobi na ni'ima raƙuma da kuke tafiya da su cikin sahara da dawaki su ma ku kai ku tafiya nesa ku kai kayan ku ku waye waɗannan duk mun sa muku su ne mun maku su matar kabuna domin ku rika hawa ku hau yanzu jirgi daga nan a auno kaya daga waccan ƙasa a kai shi can ko ba ka ake ta yi ba a zo ana ta sauke kwantena a wajen kwana nawa ana sauke ta wannan duka mun yi muku ne domin ku rika hawa sannan kuma litastawu ala zuhurihi domin ku daidaita akan shi jirgi din wato nan na ga wata tasha ana hasko inda ake kera jiragen nan an kera wani jirgi gashi nan ka ganshi kamar kana cikin wata duniya ga dakuna nan a shiga can ka buɗe ka shiga can ga can wurin wurin restaurant wurin cin abinci inda za a je a ci abinci ga wurin kwanciya ga waye ga wata yar kasuwa shi fa jirgin ruwa fa ana ta nuna shi a wata canar ran na gani to kaga dan Allah wannan ba karamin abin nan bace aya bace teku ce fa tekunan Allah ne kaɗai sun zurfinta amma wanda kayan nan masu nauyi in ba cikin roma ba za su ɗauku ba ka dubi nan ake ɗoro kaya ko nan nan kwanan nan titi nan muna gani da aka yi shi aka ce ko zai shekara nawa ne ko ashirin zai bai lalace ba aka zo aka datsa hanya can kawai aka sa kaya motoci don masu nauyi suna juya nan ba nan suka raba baki hanya ba ba nan wata ta kwanta ba kwanaki kwantena ko aka ɗauko ƙwaya ɗaya daga cikin ɗari ko dubbai da ake narko ma jirgin ruwa ya narko ya taho yana motsawa ya taho ya kawo maku. ba hikima ba ce ta ubangiji to shine ake gaya mana sannan ku hau ku daidaita har a ciki a ta shashanci cikin jirgin ko ba shashanci ne wannan duka Allah ya yi maku ne domin me sun matazakaru ko ni'imata rabbikum amma ku wannan ne domin ku ci ni'imar ubangijinku ba ku su kawai ku ta gani kuna shirme kuna waye ba ka duba dan ko motocin ma da suke dauko kai suna tafiya Duba ni, ma wacce ta ubangiji to balle shi jirgin Allah ya ce dan ku rika tuna ima ubangijin ku tawaitum alai in kun daidaita akan abin hawa ko raƙumi ne ka daidaita ko doki ko waye ko kuma shi jirgin ruwa din yanzu kuma ga jirgin sama ba ko zamanin annabi ba jirgin sama yanzu gashi nan shi ma ka daidaita kago haka zai naɗo kaya ya motsa ya sama ya tafiya kai ya sauki in mutanen ne 500 biyar a kwaso ya daidaita sama ya daidai shiru shikenan kuma sai a ce a kwance bel mai mai zikiri yayi mai iskanci shi ma ya fara ko ba haka suke ba eh mai shan giya a kama giya mai shan lemo a kama shi jirgin kadar wai kadar fa ku dubi kadar kasar ce cikin kasashen kasashen musulmi aka ba ta kyautar abin nan na wato da suka fi iya sabis na jirgi a duniya dan me aka ba su kasashen kafirin da za su ba wata kasa takardar yabo ba tare da suna abin da suke so ba saboda in ka shiga jirgin Qatar ana yana gama daidaita ɗan lemon da ake fara kawa zabi ne za a zo a baka zabi ga giya ga sauran abubuwa wanda kake so ka ɗauka. to dan Allah ne shine daidai a tun da kaga sun ba su takardar shaidar yabawa sun iya sabis da jirgi to suna iskanci a harka jirgin su kenan su matan da suke ba da abin nan ɗin su ma ga su nan Allah ya sauƙaƙe waɗannan abubuwan duk ba haka Allah ya yi su ne don su ne don su zama aya a wata ayar Allah cewa yayi wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatuhum fil fulki mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun Allah ya ce wa ayatul lahum ai aya ce gare su su mutane ko anna hamalna dhurriyyatuhum mu ne muka ɗauki zurriyar su zuriya ana nufin annabi nuhu lokacin tsatsan duk muna cikin tsatsansa mu ne zuriya din duk a cikin jirgin nan muna ciki lokacin in ji ubangiji filfilkil mashhun cikin jirgin nan wanda yake tsangame da kaya a shahina yanzu wannan kwantena sunan take nan da larabci shahina eh alfulkul mashhun jirgin da yake cike da kwantenoni kenan ko haka dai larabawa suka bata suna shahina to kaga filfulkil mashhun jirgin da yake dankare da kaya wa khalaqana lahum min mithlihi ma yarkabun hannan muka halitta musu min mithlihi ma yarkabun fatan kwacin sa ninkin ba sa ma yarkabuna abin da zaka su rika hawa yau ga jirgin sama nan ba ku tankwacin jirgin bane shi jirgin kansa irin na annabi nuhu to irin irin sai ninkin ba ninki nawa ne Allah ya halitta mana ta hanyar bayansa suke kirawa gashi nan to duka fa an ce mana aya cewa ayatun ko to shine anan aka kawo mana cewa wato inna ko anna hamalna ko ya aya take eh yawa wato kalmar linaza alhatta ina so mana bayanin sabanin malaman tafsiri wanda suka ce linaja alaha adamiru yaudu ila safina shine bayanin da muka ji mun sanya jirgin ruwa za ta zama aya har tashin duniya tana nan ba za ta tsufa a daina yayin jirgin ruwa ba yana ɗauka kaya za ka ga abin mamaki ko kuma lina ja'alaha don mu sanya ta ita kamar yadda nan malam ya fassara cewa aiki na ainihin tseratar da muminai da Allah ya yi zamanin annabi Nuhu ya sanya shi ya ƙera jirgi jirgin da ake masa izgilanci yayin da yake ƙera ta A kan tudu aka kera jirgin ko ba ruwan ruwan daga baya zo ya haɗe yayin da annabi nuhu ke yi ana masa izgilinci ana mai dariya an ki kuma an koma kafinta ne sai ga gashi ashe jirgi za ta amfani to Allah ya ce ya sanya ta dan ta zama aya wacce take nuna yadda aka tsere da wanda suka karɓi kalmar shahada cikin mutanen annabi nuhu wanda kuma suka yi aka halaka su kun gane da kyau dan hakan ya zama mai tazkiratan izatan wa'azi kenan wasannan wata ha, ai ma'ana wato walitafadha domin ta kiyaye ta uzurin wa'iya kunne mai kiyayewa hafizatan lima tasma'a min al-aqwali wal af'ali al-ilahiyyati wal asrar rabbaniya domin kunne mai kiyayewa ta kiyaye na abin da za ta ji na ƙaululuk wato zantuttuka da ayyuka na ubangiji inda aka ce kayi kai inda aka hana ka kayi da kuma abubuwa na sirri na ubangiji wal wa'ayun fil nafs kenan wal i'a'u alhibzu fil fil kalmar wa'ayu ana amfani da ita wajen kiyayewa rai ta kiyaye abu ba an gaya maka abin da Allah ya gaya ma na dokoki ka ji da wannan wa'azin da ka ji to ana so ka kiyaye shi zama darasi a gare ka idan adawa ba su gagari Allah ba samudawa ba su gagare shi ba fir'auna bai gagare shi ba mutanen lutu basu gare shi ba haka nan mutanen annabi nuhu basu gare shi ba to waye ai kuma wasu jama'a za su gagare Allah duk wannan kafircin ne yau na duniya abin da makaranta ne na jiya sanastadrijuhum kawai istidraji ne na ubangiji Allah ya zira musu ido suke tabannar nasu, yake karar su da 'ya'ya da dukiya da karfin mulki da komai amma wallahi ba za su gagari Allah ba yadda waɗancan ba su gagare shi ba an gaya mana wannan kisoshin ko saboda kunnuwa masu kiyayewa wasu kiyaye kar su auka cikin irin waɗancan ayyuka da waɗancan umumi suka yi su amsa kiran da a wannan ta la ilaha illallah su tsaya kanta in ko suka ki har yau har gobe kamun Allah fa yana nan Allah zai iya kama wanda ya so me Allah ya ce فإذا نفخ في الصور وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية نعم bayan abin da muka ji Allah subhanahu zai mana bayani kuma dangane da yanayin tashin alkiyama da kuma yadda mutane za su kasu a rana wanda suka ji kiran da a waccan ta la ilaha illallah suka bi da irin sakamakonsu wanda kuma suka ƙi kiran da su ma irin sakamakon da za su gani shine Allah ya ce fa idza nufiqa fi suri nafhatun wahida idan muka yi busa a cikin kaho busa daya wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida sannan wa humilatil ardu aka dauki kasa wal jibalu da duwar watsi fadukkata aka nika su dakkatan wahida nikawa guda gaba ɗaya aka haɗa su aka niƙe su aka su suka zama babu su fa yawma idhin waqa'atil waqi'a fa ranan mai aukuwa za ta auku ita ce wa kenan ita ce kiyama fa yawma idhin waqa'atil waqi'a horan nan ho mai aukuwa za ta auku wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya sama za ta kekkece ta tsatsage fa hiya yawma idhin wahiya a ranar ita lokacin tana nan wato a ranar wahiya tana nan tana mai rauni domin mala'iku za su rika saukowa ranar ita ƙasa an nike ta duwatsu an nike su ita kuma sama ta zama an tsatsaga ta ta zama mai rauni ƙarfin nan can baya da muka karanta tana da shi ko aka ce ka kalle ta akwai wata tsaga akwai wani wuri da ya abin nan ko farji ilbasar karratain yanqalibu ilaika khasi'an babu tana nan garau rayuwar duniya kenan to ranar da alwaqi'a za ta auku a ranar kuma wan shaqqati sama'u fa hiya yawma idhin wahiya ranar za ta zama mai rauni wal malaku ala arja'iha su ko mala'iku na ubangijinka a ranar nan ala arja'iha suna sasanninta suna gefanta gaba daya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku guda takwas su kuma a ranar suna ɗauke da al'arshin Ubangijinka, fauƙahum yau irin suna saman a ranar su kuma suna sama wato mala'iku guda takwas suna kuma ɗauke da al'arshinka. Yau irin tu'urabu na latakfa min kuma hafiya, yau ma'irin, ba karanta ta ba, ƙarasa ta, eh? a'a ka karasa ta aya kanta zamu tsaya yawma idhin la takhfa minkum khafiya Allah yace yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a ranan ne tu'raduna za a bijiro da ku gaba daya la takhfa minkum khafiya ba wata mai kuya da za ta kuya wani mutum saboda kankanta shi ya makale ya ɓoye tunda can sama an ai ƙasa an nike ta ko duwatsu an ragargaje su gaba ɗaya ƙasar ta zama flat ba wani wuri gida ko ɗaki ko wata bukka ko wata rumba ko wani babu inda wani zai shi ya ɓoye an gane gaba ɗaya an bijiro da ku gaba ɗaya la takhfa minkum khafiya ba wata mai kuya da za ta ɓuya to ya ƴan uwa muka duba a nan wurin waɗannan ayoyin dama malam cewa ya sannan haka sun zakara fi ma ya ake a hawa hawala mai kiyama abin da zai biyo bayan nan kuma za a gaya mana yanayi da firgici da tashin hankali na ranar tashin kiyama wa kaifa yanqasimu an-nasu bin nisbati linqiyadihim lid-da'wati al fi dunya yaya mutane suka kasance kenan dangane da jawuwarsu da miƙa wuyansu ga da'awan nan ta nan duniya da aka yi masu alhaqa aka kira su ko malhaqa wa ma adraka malhaqa ya suka amsa wannan kira ɗin sun miƙa wuya sun karɓa a nan duniya wa adami in qiyadihim laha da kuma ƙin jawuwarsu wanda da aka ce ku zo ku ce la ilaha illallah su kuma suka ƙi to a ranar kiyama ya za su tsinci kansu wannan bayanin za a yi mana irin firgici da tashin hankali sai aka fara buɗewa da fa'iza nufi fi suri nafhatan wahida idan aka yi busa a cikin ƙaho busa guda lil fasli bainal khala'iqi domin rabewa tsakanin halittu tsakanin wanda suka bi Allah da wanda suka kangare masa wahiya samaniya ita ce busan nan wato ainihin ta biyu an gane busa za a yi a cikin ƙaho busa ɗaya to busa ta farko ko ko ita ce busa ta biyu busa ta farko da za a yi duk wani abu mai rai ya zama bai da ran ita ake nufi anan ko kuwa ita ce busa ta biyu duk wani abu mai rai da ya taɓa zama mai rai kuma zai zama da rai ya tashi malaman tafsiri sun yi saɓani wasu suka ce kamar nan shi malam ya ce wahiyar saniya ita ce ta biyun domin ita ce wa kowa zai tashi a firgice gaba ɗaya an gama share komai saboda baya abin da aka nuna an niƙe ƙasa an niƙe duwatsu an gama komai ba komai kun gane da kyau ko kuma abin da za a faɗa mana to wasu malaman shi ibnu kasir ya ce ita ce dai ta farkon wacce kowa zai zama ba za ainihin in an yi kowa zai faɗi sumaimi kowa babu kowa kenan wani abu mai rai wanda Allah ya so kun gane da kyau to wannan duk wacce ka ɗauka ko ta farkon ko ta biyu duk dai magana ne na firgicin tashin kiyama an gane da kyau magana ne na wata rana ce wacce take mai ban tsoro mai firgicin gaske shi malam ya ɗauki ta biyan don yana ga ta biyan tafi ban tsoro tafi firgici ko domin abin da ya biyo baya a humilatil ardu wal jibalu fadukkata da katan wahida ranar da ainihin za a dauka za a ɗauki ƙasa rufi'at kenan za a ɗaga ta sannan da ita da duwatsu a ɗaga su su biyan nan sannan a niƙe su niƙewa shine dakkatan fadukkata dakkatan wahida sai a nike su nikewa an gane da kyau to kaga an nike su babu sauran wani kenan wanda zai zama zai sami mafaka da maboya fa yawma idhin waqa'atil waqi'a a wannan rana mai aukuwa za ta auku qamatil qiyama qiyama za ta tsaya Allah ya samu ga da kyau a wannan rana wan shaqqatis sama'u sama za ta kekkece fa hiya yawma idhin wahiya ay dha'ifa a wannan ranar sama ita kuma tana mai rauni saboda mala'iku za su rika diddirowa suna saukowa wal malaku ala arja'iha ya'ani al mala'ikatu a ranar mala'iku suna nan kewaye da sasannin ta jawanibi sama suna kewaye da sasannin sama ɗin kun gane da kyau da aka ce nan wato ainihin mala'iku ko ala arja'iha mala'iku suna kewaye da sasaninta wa ya yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya su ko mala'iku wato ainihin aka ce al mazkurina yawma idhin samaniyatun min al mala'ikati aw min sufufihim mala'iku daga cikin sauran mala'iku da suke kewaye da sama to kuma guda takwas suna ɗauke da al'arshin Ubangijinka. Hmm. Wata fassara aka ce, a'a, ai abin da ake nufi famaniya dinnan sahu ne na mala'ikun mala'iku sun yi sahu guda takwas kaga sahu takwas mala'ikun ne kenan suna suke sahu na ɗaya na biyu na uku suna kewaye da ita sama sannan kuma suna ɗauke da al'arshi ɗin kuna fahimta da kyau Tun malaman tafsiri sun yi wannan da kuma irin dalilan da suka kakkawo diddai don su nuna mana yadda abin da ake nufi da me ake nufi da su mala'iku ɗin da kuma abin da suke ɗauke da shi a rana da ana so ne dai a nuna mana firgici na wannan rana ta tashin kiyama Allah ya sa ga da kyau wato ainihin wan shaqqati samau fa hiya yawma idhin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar tu'raduna lil hisab za a bijiro da ku gaba ɗayanku domin yin hisabi la fa minkum khafiya ala Allah min sara'irikum babu wata rai a ranar mai ɓuya daga ubangijinta daga Allah a ce za ta ɓoye mai min sara'irikum allati tukunaha fi duniya malamai suka ce ba wata rai da za ta ɓoye ma ubangiji wani sirrin kuna nan duniya da kuke yi ku ɓoye ma wani to a can Allah shi ba za a ɓoye mai ba wato zunnuna annahu annahu la yataliu alaiha wai ku rika zaton Allah ba zai tsinkaya ba ya ga wannan sirrin to a duniya a can lahira babu wannan wannan rana za a bi biziro da ku inda wani sirri da kuke boyewa a nan duniya to a can babu shi ba zai buye ba Allah zai gan shi aw la takhfa ala ahadin khafiyatun min al asrari allati min haqqiha an takhfa fi dari dunya wata fassara aka ce ko kuma a'a babu wata mai rai mai ɓuya da za ta ɓuya wanda a nan duniya daga yiwuwar ta iya ɓuya ne ko a nan duniya to a can babu ɓuya abinda ake nufi fassara biyu ko dai tsakanin wani sirri da a nan duniya kuke iya ɓoye ma wasu ko bai sani to a ranar kiyama babu wannan kun gane wannan ko kuma a'a kai kan kan da kake tsammanin ka iya ɓoyewa mawani ba zai ka ba to a ranar ba za ku ɓoye ma ubangiji ba kai karan kanka ba inda za ka je ka ɓuya sannan wani sirri da za ka iya yi komai za a zo a yi shi ne ferere gaban kowa gaban jama'a hatta hisabi ɗin da za a yi bayan shi za a yi a ɓoye ba domin magana ne na adalci kowa za a tsayar mai da mizanin shi da ma'aunin shi za a aje mashi a auna aikin shi ya gani kowa ma ya gani in daidai ya ga daidai ɗin wani ma ya gani in rashin daidai ya gani wani ma ya gani rana ce da za a biro da ku la takhfa minkum khafiya mai buya a ranar ba ta buya hadha min jihatil ahwali wannan dangane da irin firgici da tashin hankali kenan na ranar tashin kiyama wa amma min jihatil hisabi wan min nasi ila firqataini ne, qala ta'ala dangane da hisabi ko da yadda za a yi shi da sakamakon yadda zai fita da natija da result yadda za a gani da yadda mutane za su kasu biyu firka biyu wannan shine ina ga sai dai mu bar shi darasin mu na gaba mun tsaya dai akan ranar da za a bijiro da mutane kowa da kowa sannan ba wata mai kuya da za ta kuya to bayan nan me zai kasance shine zamu ji in Allah ya nuna mana gobe da rai da lafiya ina ga sai mu tsaya na abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da kuma ne kuskure daga shedan Allah ya gafarta alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala zakar kayan noma wacce aka shayar daga sama da wacce mutum ya shayar ta hanyar ruwa na wato bayarwa da kansa wannan duk ana ba da su ne ranar da mutum ya girbe kayan amfanin gonarsa ma'ana yanzu da za ka je nan kai noma a kadawa wata biyu uku ka girbe ka sake wani biyu uku ka girbe to duk sadda kai sannan za ka ba da zakka wataƙila in noman rani kake a shekara za ka ba wajen su uku kenan an gane da kyau sadda ka girbe amfanin sannan ka bayar wannan haka amfanin gona ki ina jin shi tambaya ko amma abin da ya shafi kaya na kasuwanci da kuɗi na hannu su waɗannan sadda shekara ta kewayo ma abin ake haka nan kayan dabbobi su ma duka dabbobi su ma he shekara shekara na'am kowane yana da lada sai dai sanda kake karanta da kanka kana karanta da kyau an ce kowane harafi ɗaya lada goma aga ba za ka haɗa da saurare kake ba yadda kake karanta da kanka kana da wannan ladan na musamman Qur'ani kaɗai yake da wannan na'am wanda yake cewa mala amana menene bambancin bid'a da sunna to ai bid'a ita ce abinda annabi yayi da sunan da abinda annabi ya koyar na addini to yadda ya koyar ka yi yadda ya shi ne sunna bid'a kuma shine wani abu da zaka yi da sunan addini kuma annabi bai ba bai ce ayi ba sahabban na nasa basu ba shi ita ke ce ma bid'a da sunan addini don muna rabewa dan kada ka kawo abubuwan da suke ba addini ba ne ka ce ai babu su zamanin annabi yanzu kuma ana amfani da su su ma bid'a ce wannan ba abin da ake nufi ba ba kawance hadisin Aisha ba da nabi ya ce mata man ahadatha fi amrina haza haza duk malaman tafsirin hadisi cewa suka fi dinina haza eh fi amrina din amr din sun fassara da di ba al'amarin rayuwar duniya ba da kere-kerenta da tarkacenta wanda tana nan komai ana ta yi har tashin kiyama ba za su kare ba waɗannan ba su ake nufi da waɗannan ba bid'a ba ce a cikin addini ka kirkiri wani abu da sunan addini ka yi shi ake nufi bida'a. kar kai komai da suna addini sai yadda annabi ya koya, in yayi kai mai baka kyale abin na'am Allah mai tsaba yake cewa na ga wani dan shi a yana alwana da ya zo kafa sun yi shafa ne musu magana mun kafa mun hujja da aya ta cikin suratul ma'ida a cewa shine nake neman malamin warware mun to alwala dai mun san yadda take ko da furlanta da komai daga cikin farilai akwai wanke afa ko babu So da nasi da aka ce ayya ta kiyaye lazina amanu idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila wa amsahu bi ru'usikum sai aka ce wa arjulakum ba ce aka wa arjulikum ba wa arjulakum ila alkabaini haka Allah ya ce ya ku wanda suka imani in kun tashi yin alwala ku wanke fuskokinku sannan da hannayenku zuwa nan idan hannu nan gwiwa hannu sannan ku shafi kanku sannan kuma ku wanke ƙafarku zuwa idan sau to su yan shi'a da yake su yawanci da inda halaka take nan suke ba inda jama'a suke ba nan suke wai sai suka fassara da aka ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku bi ru'usikum sai suka ce wa arzulikum wawu dinnan wai adafi akai akan kai masu ra'asi ba adafi akai akan ghaslul wajhi wal yadaini ba wanda kuma ga karanta qur'ani ba haka bane cewa kai wa arjulakum la akai malaman din fataha da a nuna adafi ne akan me ghaslul wajhi wal yadaini domin cewa Allah ce ko faqsilu wujuhakum ha wannan ana magana da wanda suka dan taba larabci suka san me ake kira da nahau su za su gane wannan bayanin nawa nahau shine mafwato abinda aiki ya auka ma ba shi ake fata ba maf'ulun bihi wa arwatko fafsilu wujuhakum ba ce wasu aka ce wa wa aydiyakum aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum ba da aka saka ita ta nuna me a shafi kai da sai suka ce wai adafin zuwa ga kai aka yadda aka shafi kai kafa ma shafar ta za to wanda kuma ba haka idan haka sai ka tambaye su bayan karatu na karara na kowane irin nasi to kuma aikin annabi yana fassara karatun ko ba ku bayanta ba idan ka ce zaka kawo larabcinka to sai a ce to a ja larabcin anan yanzu mun ji ka iya larabci ka san adafi yanzu mu aje wannan sai mu dawo ya sahabbai suka ga annabi ya shi da ya zo ya alwala a hadisin Usman ibn Affan dan shine hadisin da yafi kowane kawo siffa alwala annabi annabi da ya zo kafa shafa yayi ko wanke ta yi wankewa yi to saboda haka kaga tunda annabi ya wanke sai ka aje ma duk iya larabcinka ka dawo yadda annabi ya kai kai mun fahimta da kyau Wasu da yake ba matsalar ya annabi ya a'a su ya san zuciyarsu ne kawai haka suke tafi da tafiyar su amma duk sahabbai da suka rawaito alwala annabi da yazo kafa wanke te inda annabi ya shafa magana ne akan hufi wannan kuma a halin tafiya ne annabi ya sa hufi yake yin shafa ko ma in yana gida din saboda sanyi da wata abin da yakan sa yayi shafa in yazo a ƙafa ya shafa a wannan kan kufi din nasa amma haka kawai alwala gaba ɗaya wanke kafa yake Allah ya samu gane na amin shine ka dau hannun tafin dama ka ɗora kan bayan tafin hagu sannan ka dora sa kan kirji shi ake cewa wadu dorawa kiran qabdu kuma shine ka ɗau hannunka na dama ka damƙi daidai ƙashin hannunka na hagu alqabdu shine damƙa da Hausa kenan ka damƙi nan ko ka damƙi daidai nan damtsan ka nan wajen ko ka damƙi nan ko ka damƙi nan amma damƙan nan yadda suke ban ga hadisi ne zo da nan ba nan ne ko ka damƙi nan ko ka damƙi nan kai haka shine qabdu kenan shi ma duk akan ƙirji ake dora wada'u kuma shine ka tsora tafin ka na dama akan tafin hagu ita kuma hagun ka tsora ta kan kirji kai haka shine wada'u dukkan su annabi yayi sunna ce tashi wacce duk kai amma ka saki hannu annabi bai sakin hannu ka danke haka kawai kai wani ma murda hannu kai haka yadda yanzu wasu matasan suke shi ma annabi bai haka ba haka nan rike kasan cibiya yadda ake ganin fararen yan Pakistan yan ina ne ka san mutanen mai sau da ana ganin abin nan ko kawai sai a ga dan pakistan ya riƙe nan haka wai sai ya ɗauka kuma shi ma suna ce yin hakan laraba nan farari ka san mutanen da sun ga fari abu sai ɗauka kuma shi kenan suna ci eh haka irin da an sallah na sallah ka ga mutum tsagam ya tashi zai na fila na ga mutanen mu sun fara koyon su ma ban san inda suka samu ba saboda suna ganin yan pakistan yan asiya nan haka suke wannan da an na sallah ɗagan mutum ya tashi wai shi wai zai nafila to ina wadancan azkar din da aka ce annabi nayi da ya na sallah annabi yana ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarak har sai ya karanta wadancan duk su qul huwallahu su falaki suna sa'adi kursi to kai na kai su daga an sallame tsagam zaka ta ah, wai shi ya gafari nayi to ganin fari na abu shi kenan kuma ga waga ma duk abin da fure addini ne ai addini ana koyon shi cikin qur'ani ko cikin hadisi bisa koyarwa magabata saboda aka wannan rike nan kasan cibi da ake nan da sunan kai qabdu ba sunna bace kirji annabi ke dora hannunsa ko ya rike haka an gane da kyau haka nan da an yi sallama ana sallar farilla ka ta tsagam kai na fila ba sunna bace wani cewa zai ai na je umara na ga farare na yi ko na je aikin haji to abubuwa nawa ake a wurin umra da haji duk wanda suke ba ba suna ba suna nan birjet suna yi fararan yadda muke bakake da jahilai cikin mu su ma fararan akwai dimbin jahilai a cikin su saboda ka koyi ilimin ka a karance ba kawai ka ga wani na yi ba na'am ya kasa ne subhanallah hmm. to amin Allah ya tashi kafaɗin marasa lafiya maganar kuma mutum da kan shi ya san yana laifi to abin abinda ake so kuma ya dai tuba saboda al'itirafu bizam ka yadda kai laifi muna fata hanyar ce ta tuba kai da kanka ka san laifin kake kuma kana ci a taya ka addu'a Abin da muke so ka gane laifi ka san kana yi shine cikakken laifi shine zunubi da ake kira zunubi laifi ka san kana yi laifi ba kuskure ba ba wani ganganci ba wani ka san laifi ne da ake bukata gare ka alamar imani shine ka tattara ka watsa da wani abu daga yanzu din nan shine a taubatun nasuha ka bar laifi sadda ka san laifi ne na baya da kake kai ta nadama ka kulla niyyar ba za ka ƙara kuma ba wannan shi muke fata gare ka da ma duk wani mai laifi ka tuba ka bari dan baka san ajalinka ba ko yanzu ko an jima ko gobe kada ka rika tunanin kana laifi nan gaba za ka tuba wace gaban kana da notice ka san sada ajali zai zo ma ni da kai dukkan mana ba mu san sada mutuwa za ta zo mana ba ko yanzu ko an jima ko gobe saboda haka sadda duk muka san muna wani abu mu bar shi nan take alamar imani kenan barin ko jinkirin zunubi mutum ya ce alama ce ta taɓewa kamar yadda mai ahlari ya faɗi Allah ya samu gani na'am to wanda suke neman addu'o'i daban-daban duka na alkhairi Allah kafi mu sanin bukatun kowa Allah ka biya ma kowa bukatunsa na alkhairi na shari ka canza su zuwa ga alkhairi Allah ka biya mana mu na alkhairi na shari ka canza su zuwa ga alkhairi marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan ka kare su da imani wanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ka sani Allah ka yalwata masu Allah ka buɗa masu Allah ka wasa'a masu Allah ka wasa'a masu Allah ka buɗa masu masu halin kuma Allah ka ba su ikon taimakawa da abin da ka ba su Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ke kansu na haƙi rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk